Ayyukan manzanni Sura biyu Da ranar Fentikus ta yi, duk suna tare a wuri ɗaya. Faɗar ɗaya sai aka ji wani amo daga sama, kamar da busowar ga watacciyar iska ya cika duk gidan da suke zaune. Sai waɗansu har suna kamar na wuta suka bayyana a gare su, suna rarrabuwa, suna sassauka a kan kowannensu. Sai duk aka cika su da ruhu mai tsarki. sai kuma fara magana da waɗansu harsuna daban-daban gwargwadon yadda ruhu ya yi musu baiwar yin magana to a urushalima a lokacin akwai waɗansu yahudawa masu bautar allah daga ko'ina cikin ƙasashen duniya da jin dinin nan kuwa taron ya haɗe ya ruɗe domin kowannensu ya ji suna magana da harshen garinsu sai suka yi al'ajabi suka yi mamaki suna cewa ashe duk masu maganar nan ba galilawa ba ne kaka ko kowannenmu yake ji da harshen garinsu suke magana ga mukuwa, fartiyawa da madayanawa da elamawa da mutanen ƙasar bagadaza da na yahudiya da na kafadokiya da na fantas da na asiya da na firijiya da na bamfiliya da na masar da kuma na kewayen ne da ƙasar libya har ma da baƙi daga roma wato yahudawa da kuma waɗanda suka shiga yahudanci da kuma faritawa da larabawa duk muna ji suna maganar manyan al'amuran Allah da harshen garuruwanmu. Duk wa suka yi mamaki, suka rude suna cewa juna. Me kenan kuma? Amma waɗansu suka yi ba'a suka ce. Ruwan inabi suka sha suka yi tatil. Amma Bitrus zai miƙe tare da sha ɗayan nan, ya ɗaga murya ya musu jawabi ya ce, Ya ku ’yan uwana Yahudawa da dukan mazaunan Urshalima, ku kula da wannan, ku kuma saurari maganata. Ai, mutanen nan ba bugaggu ba ne yadda kuke zato. Amma Bitrus zai miƙe tare da sha ɗayan nan, ya ɗaga murya ya musu jawabi ya ce, Ya ku ’yan uwana Yahudawa da dukan mazaunan Urshalima, ku kula da wannan, ku kuma saurari maganata. Ai, mutanen nan ba bugaggu ba ne yadda kuke zato. tun da yake yanzu karfe tara na safe ne kawai. Wannan ai shi ne abin da annabi Yowel ya faɗa cewa, Allah ya ce, A zamanin ƙarshe zai zamanto zan zubo da dukkan ’yan adam ruhuna, ’ya'yanku mata da maza za su yi anabci, wahayi zai zo wa samarinku, dattawanku kuma za su yi mafarkai. Hakika har ma a kwanakin nan zan zubo ruhuna a kan bayina mata da maza. za su kuma yi anabci zan nuna abubuwan al'ajibi a sararin sama da mu'ujizai a nan ƙasa wato jini da wuta da kuma hauhawan hayaƙi za a mai da rana duhu wata kuma jini kafin ranar ubangiji ta zo babban ranar nan mai girma a sa'an nan ne zai zamanto kowa ya yi addu'a da sunan ubangiji zai samu ceto. Ya ku ’yan uwa, Isra'ilawa, ku ji wannan magana, Yesu Banazare, mutumin da Allah ya tabbatar muku cewa shi yadajjensa ne ta mu'ujizai da abubuwan al'ajibi, da alamu waɗanda ya yi ta wurinsa a cikinku, kamar yadda ku kanku kuka sani. Shi Yesu nan fa an ba da shi bisa ƙadar Allah da rigasaninsa. Ku kuwa kuka gicciye shi, kuka kashe shi ta hannun masu zunubi. amma Allah ya tashe shi bayan ya ɓalle masa ƙangin mutuwa, domin ba shi yiwuwa mutuwa ta riƙe shi. Dauda kuma ya yi faɗi a game da shi ya ce, Kullum hankalina yana kan Ubangiji, yana dama na domin kada in ji jiku. Saboda haka zuciyata ta yi fari, ina farin ciki matuƙa, ko da yake kuma ni jiki ne zan zauna ina sa zuciya, domin ba za ka yarda raina a hadis ba. ba kuwa za ka yarda mai tsarkinka ya ruɓa ba ka sanar da ni hanyoyin rai za ka cika ni da farin ciki ta zamana a zatinka ya 'yan uwa na iya muku magana da amincewa game da kakanmu dauda cewa ya mutu an binne shi kabarinsa kuma yana nan gare mu har ya zuwa yau to da yake shi annabi ne ya kuma san allah ya rantse masa cewa zai ɗora wani daga cikin zuriyarsa kan kursiyinsa, sai ya hango ya kuma yi faɗi a kan tashin almasihu daga matattu, cewa ba za ya yashe shi hadis ba, jikinsa kuwa ba zai ruɓa ba. Yesu nan kam Allah ya tashe shi daga matattu, mu kuwa duk shaidu ne ga haka. Da yake an ɗaukaka shi a dama ga Allah, ya kuma sami cikar alkawarin nan na baiwar Ruhu mai tsarki daga wurin Uba. sai ya zubo da wannan da kuke gani kuke kuma ji ai ba dauda ne ya hau sama ba amma shi kansa ya ce ubangiji ya ce wa Ubangiji na, zauna a damana sai na sa ka take makiyanka don haka sai duk jama'ar isra'ila su sakankance cewa shi Yesu nan da kuka gice allah ya mai da shi ubangiji da kuma almasihu Dole suka ji haka magana ta soke su a zuci suka ce wa Bitrus da sauran manzannin, Yanuwa, me za mu yi? Sai Bitrus ya ce masu, Sai ku tuba a yi wa ku baftisma, a kan kun yarda da sunan Yesu almasihu domin a gafarta zunubanku, za ku kuwa sami baiwar ruhu mai tsarki. Domin alkawalin nan ku aka yi wa, ku da ‘ya'yanku da kuma dukkan manisanta, wato duk waɗanda Ubangiji Allahnmu ya kira. Sai ya yi ta tabbatar musu da maganganu masu yawa. Ina ta musu rigadi yana cewa ku tsire da kanku daga wannan karkataccen zamani waɗanda suka yi na'am da sa kuwa aka yi musu batisma a ranar kuma suka karu da wajen mutum dubu uku sai suka himmatu ga koyarwar manzanni da tarayya da juna da gutsura gurasa da kuma yin addu'a sai tsoro ya kama kowa aka kuma yi abubuwan al'ajabi da mujizai da yawa ta wurin manzanni dukan masu ba da gaskiya suna tare suna mallakar komai nasu gaba ɗaya. suka sayar da mallakarsu da kayansu suka rarraba wa kowa kuɗin gwargwadon bukatarsa kowace rana kuma suka rika zuwa haikali da nufi ɗaya suna gutsura gurasa a gidajensu suna cin abinci da farin ciki kwarai rai kwance suna yabon Allah suna ta farin jini a wurin dukkan mutane kowace rana kuma ubangiji yana ƙara musu waɗanda ake ceta